ka danna subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka ringa samun labaranmu kai tsaye da zarar mun dora. Tofa labari da ɗumi-ɗuminsa ECOWAS ta cirewa Nijar takunkumi za a buɗe boda da wutan lantarki. Kamar yadda a yanzu wannan lamarin ya yi wa 'yan Nijar daɗi matuƙa. Kamar yadda a yanzu ƙungiyar ECOWAS ɗin ta cire gaba ɗaya takunkumin da ta ɗora wa Nijar.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 yanzu yanzu nan maganar da muke muku kungiyar ecowas ta cire wa nijar takunkumin da ta sa mata kamar yadda a yanzu haka wannan lamarin ya yi wa 'yan nijar daɗi duba da irin yadda suka fito suna korafi a dangane da takunkumin da wannan kungiya ta ecowas ta sa musu hakan ne sa a kwanakin nan idan ba za ka manta ba ƙasar nijar ta yi bijire da ita da ƙasar mali da burkina faso suka bijire suka fita daga ƙungiyar ecowas ɗin sakamakon takunkuman da ƙungiyar ta sa wa ƙasashen hakan ne sa a yanzu haka ƙungiyar ecowas din ta cire takunkumin da ta ɗora wa ƙasar nijar ɗin inda a yanzu haka wannan lamarin ya yi matukar ba wa mutane mamaki domin kuwa ba komai ne ja waka ba illa tsewa da shugaban ƙasar nijar ɗin kuma abdurrahman chani ya tsaya ya yi a kan ƙasar domin ya ga cewa ta ci gaba hakan nesa wannan ƙungiya ta ecowas ta cire takunkuman. duba da irin yadda suka ga cewa kasashen sun tsaya tsayin daka kasar su zauna cewa bata juya su ba ma'ana kungiyar ecowas din ta juya kasashen ba a yanzu haka mai sauraro ga wannan ɗan gajeren bidiyon ka saurara domin zaka ji irin abubuwan da yake faruwa a dangane da ƙasar nijar din ya wannan gwamnati mai albarka a dinga sara ana duba bakin gatari kuka ya kawo garinmu mu 'yan jihar maradi 'yan kasuwa sun yi kuka talakawa sun yi kuka to ina za mu kanmu a ce ƙananan 'yan kasuwa suka fito suna kuka na cewa za a ƙara musu kuɗi shika biyar biyar ga duk wani shago sanin kanku ne lokacin da aka buɗe wannan kasuwa 2015 gwamnati ta tsaga ma waɗannan kasuwannin kuɗi duk shago guda ana biyan sama da jika saba'in arba'in kaza 'yan kasuwa suka ce ba za su shiga ba a ƙarshe wasu suka yi asarar su saboda an baje kasuwa tun kusan 10,000 gwamnati aka yi haƙuri hakanan mutane aka rage makasuwa kuɗi kaɗan kaɗan mutane suka fara shigowa ba su ma cika ba wasu ba masu da yawa ba su da halin shiga wasu kayan da suke da ma ba su iya biyan waɗannan wani a ɗaya rana ba za a yi jikka biyar ba ko jikka goma a ce gwamnati ya ce duk wata za a biya kaza kuma za a biya kuɗin fita saboda Allah wanga abin bayi ne kuma yanzu gwamnati an zo duk da ban san manufar ku ba ban san me za ku aiwatar ba kun zo yanzu ƙananan 'yan kasuwa kun ce don kuna da kasuwa za a ƙara musu kuɗi da wannan sai ku ce kawai ko a fita daga kasuwa ko ya kama harkokin gaban wani wallahi a rana guda ba zai yi jikka biyar ba tsakanin da Allah sanin kanku ne ko mun san halin da ake ciki yanzu maimakon a tallafa ma 'yan kasuwa kananan 'yan kasuwa ko talakawa ko menene har yanzu babu wani taimako da aka ma 'yan ƙasa ko kuma talakawa na wanda za su jaɗi idan muka yi magana sai mutane su zo suna faɗa na cewa adawa ce wallahi ba za mu damu da waɗannan maganganun da kuke yi mun ba ba za mu damu da duk abin da za ku faɗi ba akan gaskiyar mu muke kowane lokaci muna tsayin daka yanzu kuka ne ya zo gidan mutuwa magana ake ta capital economic maraɗi cibiyar kasuwanci a cikin nijar ita ce maraɗi. a ce an zo 'yan maraɗi sun kawo suna kuka da idanunsu suna faɗa abin da aka yi manyan masu kuɗin alhaji umar lawali gago su sani atiya su faru kubala ba eh, su da su haya mambar sani gwanda baladan sani eh shin da dai sauransu yami ba za ku iya sa baki ba ne haba dan Allah haba ƙananan 'yan kasuwa manyan 'yan kasuwa ya kamata kuma wanga abin amma eh, 'yan kasuwan ga su suka haɗa muku kuɗi na hito na hito amma yanzu ku rasa sakayyar za ku musu sai ta wanga gaskiya gwamnati a duba wanga lamari wanga lamarin ya kamata a duba 'yan ƙasa ne suka kawo kuka ya kamata kuma za mu isar musu da sako idan waɗancan sakon da suke turawa bai kai ba mu 'yan social media mu idan muka tura saƙonmu yana zuwa saboda haka za mu nema musu yanci za mu yi adalci kuma gwamnati wannan gwamnati mai albarka muna so ta yi adalci ga wannan lamari kar a zo a sa hannu ga wannan takarda na cewa duk wani shago za a ƙara mai jikka biyar in shagon kana biyar jikka goma sha biyar ishirin talatin to za a ƙara maka jikka biyar kowane shago idan muka yi lissafi kasuwan nan shagunan su sun hi ɗari kaza duk kowane shago idan aka ƙara mai jikka biyar biyar a wata gwamnati nawa kenan za a haɗa gwamnati a duba wannan kuɗin mun san mu ba ku gaya mu wani amfani za ku yi da su ba kuma mu mun san za ku iya aiwatar da su ne ta hanya mai kyau amma gwamnati ya kamata wannan abin da ake yi a tausaya matalaka a tausaya matalaka ba mu shi mu gani ba wani lokaci nan da 'yan watanni biyar har yanzu ana abin talaka aka ce duk in za ya shiga kar kowace mota sai ya ba dala ashirin inda za ka bar gari sai ka ba dala ashirin aka zo aka haɗa ma gwamnati kuɗi yanzu kuma an zo girin layi a waya gwamnati sai an baya kuɗi gwamnati don allah talakawa ne za su ji daɗin wannan mulki ko menene ya ake ciki saboda allah rayuwa tana son sauyi in ka sha wuya ya kamata a ce ka ji daɗi an sha wuya watanni iya wuya ko da yake muka sha eh, waye shekara goma sha biyu ana ana ba mu azaba balle na ɗan wani lokaci na wata uku mu sanya haƙuri da zukatanmu saboda haka gwamnati muna kira a gare ku da allah a yi sassauci ga wannan al'amari ai ƙasarmu na da arziki a ɗibo shi a bamu haba gwamnati a tausaya a duba lamarinmu wannan ƙasa dai ta ce kuma za mu yi alfahari da ita a kowane lokaci kuma za mu fito farfaganda abin alkhairi idan ya samu mu za mu faɗi inda muka ga an musguna ma talakawa an musguna mu talakawa ne saboda haka muna neman abin da za mu ci yau da abin da za mu ci gobe wato dole mu fito mu yi farfaganda saboda mu 'yan kasuwa ne kuma mu masu aikin yi ne saboda haka ba za mu so ba a ce an tauye mu mutane haƙƙinsu mun ja bakin mu yi shiru amma da an yi wani abu mu ne sahun gaba wajen fitowa mu ce me faru kana ga sabida wanga abin kowa ya ja bakin ya yi shiru to mu yan maraɗi za mu ci gaba da faɗi. to mai sauraro wannan kaɗan kenan daga cikin korafin da mutane suka fito suna yi daga ƙasar nijar ɗin sakamakon abin da yake faruwa a dangane da tsadar rayuwar da ƙasar nijar ɗin take ciki inda a yanzu haka kuma shugaban ƙasar nijar ɗin watakwam abdurrahman chani yana iya bakin ƙoƙarinsa wajen ganin cewa ya kawo ƙasar nijar ɗin ci gaba sakamakon irin ƙorafe-ƙorafen da yake karɓa a gun talakawa kuma ya bayyana cewa ba don komai ya juyin mulkin ba illa ya kawo ƙasar nijar ɗin ci gaba inda a yanzu haka kuma yana yunkurinsa daidai gwargwado kuma yana adalci domin ya ga cewa talakawan ƙasar nijar ɗin sun zauna lafiya inda yanzu haka mai sauraro idan ba za ka manta ba mafiya a akasarin mutane a ƙasar nijar ɗin ba sa murna a kwanakin baya da aka yi juyin mulkin amma a yanzu haka a maganar da muke maka wasu da yawa daga cikin 'yan ƙasar nijar ɗin sun bayyana cewa ƙara da aka yi juyin mulki duba da irin yadda suka ga cewa shugaban ƙasar ne yanzu wato kuma abdurrahman chani yana iya bakin ƙoƙarinsa domin ya tsare martabar ƙasar nijar da kuma irin ci gaban da yake kawo mata hakan ne sa a yanzu haka wasu daga cikin 'yan nijar ɗin suke fatan alkhairi akan allah ya tattaɓo allah ya farfaɗo da tattalin arzikinsu na ƙasarsu sakamakon yadda a yanzu haka za a buga sababbin kuɗi kuma a fara aiki da su a ƙasar nijar ɗin kuma wannan duk aikin sabon shugaban ƙasar nijar ɗin ne wato kwam abdurrahman chani muna fatan allah ya sa hakan shi ne fa alkhairi amin sun amin kuma muna so mai sauraro mu ji ra'ayinka a ƙasan wannan bidiyon ma'ana a comment section kai ya ka ji a kan wannan rahoton da muka kawo maka abubuwan da suke faruwa a ƙasar nijar ɗin to mai sauraro nan muka kawo ƙarshen wannan rahoton namu kai dai kasance da wannan tasha a koda yaushe ta hanyar dangwala mana alamar subscribe sannan kada ka manta aka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka ringa samun labaranmu kai tsaye da zarar mu dora mun gode sosai da kasancewa da mu da kai a wannan tasha tamu mai albarka sannan kada ka manta ka dangwala wa bidiyon mu alamar lakin mun gode